jama'a barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa da kuwa cikin wani sabon shirin namu da ke farautar muke sabbin waƙoƙi na hausa da ma bidiyos baki ɗaya idan wannan ne ka na farko ya zuwa wani tashi ta mu albarka ka daure ka danna mana subscribe da alamar kararrawa domin sanar da kai da zarar mun daura wani sabon bidiyo a yau ma kamar kullum fitaccen mawakin nan wato kawo dan sarki ya saki sabuwar wakarsa mai suna ruwan kauna ruwan kauna dai kawo dan sarki dai fitaccen mawaki ne wanda masana'antar kano take alfahari da shi kuma inda tauraron sarki haskawa a hali yanzu kada dai kuma ta ku mana subscribe da alamar kararrawa domin sanar da kai da zarar mun ɗaura wani sabon bidiyo mawaki kawo ɗan sarki ya saki ga sani mai suna ruwan kauna da za ku iya samun sa a youtube channel ɗinsa mai suna kawo ɗan sarki kai tsaye da za ku iya samun sa ku danna mana sa da alamar karawa kafin da mu gudumawa da za mu iya zakulo muku sabbin wakoki ko daga ina suke musamman ma na hausa da ba videos baki ɗaya mun gode ka daure ka saurari wannan jawabi namu har karshe ta haka ne za ka fahimci abin da muke nufi da wannan nuni da muke da na inda za ka samu wannan waka musamman masu sabbin wakoki na Hausa da ma su baki ɗaya. Kada dai ka manta ka danna mana subscribe da alamar karawa domin ta haka ne za mu sanar da kai da zarar mun ɗaura wani sabon bidiyon. Mun gode. kada dai ka manta ka danna mana subscribe da alamar kararwa domin sanar kai da zarar mun ɗaura wani sabon bidiyo a wannan tashar tamu mai albarka wato hausa blogger 24 mun gode